Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. tsohon shugaban amurka donald trump ya fara tallata manufofinsa yayin da ya ayyana shirinsa na sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekarar 2024 sai dai yayin da wasu ke zumuɗin ganin ya sake tsayawar duba da irin sauye-sauyen da suke ikirarin ya samar wasu ko cewa suke babu abin da ya taɓuka a mulkinsa na farko yau batun da zamu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo to madalla tsohon shugaban amurka donald trump ya zama mutum na farko da ya fara gabatar da kansa a matsayin ɗan takarar makamin shugaban ƙasa a zaben 2024 kuma tuni har ya fara tallata manufofinsa ga amurkawa Ya ce za mu maido da tsaron da ke kan iyakokinmu tamkar yadda suke a baya, ta yadda za su zama abin da ba taɓa gani ba. To ba dai batun tsaron iyakokin Amurka kaɗai Trump yake tallatawa ba, ya kuma taɓa wani batu da ke cewa mutane tuwa ƙwarya, batun tattalin arziki. Ya ce za mu kuma gina tattalin arzikin da ba taɓa ganin irinsa ba, kuma za mu yi hakan ne ba tare da ɓata lokaci ba. Dangane da batun maido da doka da oda, tsohon shugaban Amurka cewa yi. Ina kira da a samar da hukuncin kisa ga masu safarar muggan kwayoyi da mutane ba tare da ɓata lokaci ba. To baya ga haka har ila yau Trump ya koɗa kansa. Ya ce na kuma kafa hujjojin da ke nuna cewa ina ɗaya daga cikin mutanen da suka fi faɗan gaskiya a wannan ƙasa. To shi dai shugaban Amurka mai ci Joe Biden ya ce zai yi amfani da wannan lokacin hutu da aka shiga Amurka. Ya tattauna da iyalansa kan ko zai sake tsayawa takara a shekarar 2024. Fadar White House ta yi zargin cewa su 'yan Republican sun maida hankulansu ne wajen lashe zaɓe, ba don su taimaka wa Amurkawa ba. Karine Jean-Pierre ita ce sakatar yada labarai a fada ta White House. The Republican Party has no plan. They do nothing except do political stunts. Ta ce jam'iyyar Republican ba ta da wani tsari, babu abin da suka iya illa su shirka ƙarya. Wasu masana tarihi sun ce tsare-tsaren da Trump ya samu nasarar cimma ba su taka karya sun karya ba. Jar Misuri mai fashin baƙi ne daga Jami'ar Jihar Texas da ke Austin. He accomplished very, very little in terms of legislation. His biggest accomplishments were his appointments and his attacks on people. And so ya ce um, nasarorin da ya samu kaɗan ne a fannin samar da doka. Babban nasarar da ya samu ita ce ta naɗa mutane a mukamai da kuma caccakar mutane. Saboda haka yana da wuya a yadda idan ya zo yana cewa zai samar da sauye-sauye. bayan ya gaza yin hakan a baya. Uh, when he says that he is going to be someone who will shift American policy when he didn't do that before. To sai dai masoya tsohon shugaban na Amurka ba su amince da hakan ba. Hogan Gidley mai fashin baki ne a cibiyar tsare-tsare ta Amurka. He still was able to build almost 500 miles of a wall. He was still able to get tax cuts. Ya ce ya yi nasarar gina katanga a kan iyakar Amurka, wacce tsawonta ya kusa kaiwa mil 500, ya kuma rage kudaden haraji. ya kuma yi nasarar buɗe wasu wuraren da ake haƙar gas sannan ya fargar da duniya cewa amurka ba kan wallasa ba ce kan batutuwan da suka shafi tsaro kuma ya nuna cewa duk wanda ya taɓa ƙawayen amurka zai fuskanci fushinta waɗannan su ne abubuwan da donald trump zai iya yi kuma ya yi mun gani ya kuma ƙara da cewa 'yan jam'iyyar ta republican sun koyi darasi daga fafutukar da suka yi a zamanin mulkin trump anybody who gets elected from the right who sits in the White House sits in A nan ma Gidley ne yake cewa duk wanda aka zaba a bangaren 'yan Republican a fadar White House zai aiki ne kafaɗa da kafaɗa da majalisar dokoki ta yadda wani bai taɓa yi ba saboda za su yi watsi da abin da kafafen yada labarai ke cewa domin mafi akasarin amurkawa kan yi buris da kafafen yada labarai because they can just ignore the media because most of America ignores the media. To ga dukkan alamu dai wani abu da ba za a musanta ba shine an kaɗa gangar yakin neman zaɓe shekaru biyu kafin zaɓen na 2024. To yanzu kuma ga wannan saƙon. Duniyar Amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya tattalin arziki tsaro al'adu nishadi diflomasiyya harkokin fina-finai kai hamma da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa sai ku rika kasancewa tare da sashen hausa na muryar amurka a kowace ranar juma'a da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe uku kenan agogon ghana domin sauraron shirin duniyar amurka duniyar amurka tare da ni mahmud lalo To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan Allah kai mu. Yanzu a madadin Anita Powell da ta haɗa asalin rahoton sai kuma Julie Lathis Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.